yawwa yau bakwai dai ga watan rabi'ul awwal wato watan uku kenan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na goma ga watan shida wato shekara ta dubu biyu miladiyya dan cigaba da karatun littafin mu mai albarka riyadus salihin wannan kuma shine darasi na talatin da ɗaya talatin daidai wannan shine darasi na talatin daidai babin da muka tsaya a baya babi ne da yake magana dangane da man sanna sunnatan hasanatan ko babun fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan yau kuma za mu tashi kan babun bid dilalati ala khairin wad du'a ila hudan aw dalala babun bid dilalati ala khairin wad du'a ila hudan aw dalala babi ne da yake magana bid dilalati wajen shiryaswa ala khairin bisa ga alkhairi shiryar da mutane kan alkhairi wad da kira ya zuwa ga Au balala ko kuma zuwa bata wato menene abin da ke kunshe wajen shiryar da mutane zuwa ga alkhairi sannan menene lada da za a samu wajen kiran mutane zuwa ga shari'a ko ko menene zunubin da za a samu idan aka kiraye su zuwa ga bata abinda duk zamu karanta na dalilai shari'a a cikin wannan babi waɗanda suke nuna ɗaya ne daga cikin waɗannan al'amura guda uku lafazin addilala ko ka ce addalala ko ka ce addilala ko ka ce addulala duk ɗaya ne a larabci wato musallatu dalil قال الله تعالى وادع إلى ربك وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير بنجي تعالى يا فتاة يتي وادع إلى ربك وادع كي كلا متاني إلى ربك زوا بتفركم وبنجي an gane ko wa kala kuma ubangiji ya sake cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka tare da hikima da kyakkyawan wa'azi cewa wa ila rabbik ka kirayi mutane zuwa ga ubangijinka nan kuma ud'u ila sabili rabbik ka kirayi mutane zuwa ga tafarkin ubangijinka kamar wannan aya tana fassara wata kenan wato idan an ce kirayi mutane zuwa ga Allah ma'ana ka kirayi su kenan zuwa ga tafarkin Allah ta'ala an gane ko to amma da aka ce bil hikmati ta hanyar hikima wal mau'izatil hasana da kuma kyakkyawan wa'azi lafazin hikima yana nufin sanya abu inda ya dace shine abin da hikima ke nufi wani lokaci akan yi amfani da lafazin hikima ana nufin tauta zance ba tare da kauta zance ba an gane ko to idan mun ɗauki fassarar hikima a matsayin sanya kowane irin abu inda ya dace to sai zanto wannan yana nufin bangalori guda biyu kenan da ake amfani da su wajen da'awa bangare na farko bangaren at tabsir faranta rai ko yin albishir ga mai aiki na alkhairi da gidan aljanna bangare na biyu bangaren al'inza gargadi ko jan kunne ga wanda yake aikin barna ina ba da kun fahimta dan wannan shine siffar annabawa gaba daya siffar manzanni gaba daya wa ma nursil wa ma nursil mursalina illa mubashirin wa munzirin da dai ba mu taba turo annaba ba sai dan su zanto mubashirin masu bishara sannan kuma zanto wa munzirin masu gargadi rusulan mubashirin wa munzirin da Allah ya kula lillahi ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allah azizan hakima إنا wa شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا at-tabshir da al-inzar wato sune abin da ake nufi to at-tabshir din a inda ya dace al-inzar din a inda ya dace ko hada su biyan gaba daya lokaci guda wannan shine al-hikima ina fata an fahimta akwai wanda razanarwa ya fi bukata akwai wanda kuma kwadaitarwa ya fi bukata akwai kuma wanda za a hada masa biyu sanya kowanne ɗaya daga cikin su inda ya dace shine mai al amma idan muka fasara al da cewa ana nufin shine tausasa zance tausasa kamar da wasu malamai suka fassara ayar da shi to wannan shi ma tausa zance wato ɗaya ne daga cikin salo na wa'azi sai dai ba a koyaushe ne yake amfani da shi ba sannan ko ba ga kowane mutum ne yake tantanta ba abin da yasa aka ce ba ga kowane mutum ba da ubangiji ya ce bil hikmati sai kuma yace me wal mau'izatil hasana a ce akwai wanda za a yi wa hikima shine tausa zance akwai kuma wanda za a yi wa mau'iza hasana mau'iza hasana sannan akwai wanda baya bukatan wannan za a je da shi mataki na gaba shine mujadala wajadilhum billati hiya ahsan ka yi mujadala da su ka yi jayayya da su da hanya da suke ita ce mafi kyau ashe matakan wa'azi din wato guda uku ne wannan kuma dangane da waɗanda za a yi wa wa'azin ne akwai wanda bai san gaskiya ba amma yana neman ta ruwa a jallo inda zai ji ta da da zai karfe ta kai tsaye babu jayayya to wannan baya bukatan kausa sa harshe wajen yi masa magana sai ka yi amfani da alkaulul layyin zance mai daɗi wajen yi masa magana akwai wanda bai san gaskiya ba amma yanzu ya shiga kan wani fata yake tsammanin sa wannan fatan shine gaskiya to wannan su zance ba zai ba sai an dan ta haka ko yaya ya dan ji kaushi kaushi dan aja hankalinsa kan cewa abin da yake kai barna ne ga abin da yake shine daidai akwai kuma na gaba wanda abin da yake kai barna ne ya kuma san barna ne abin da kijar haka shine gaskiya kuma ya san gaskiya kuma yake da to wannan shine zaka yi mujadala da shi za ka yi mujadala da shi saboda cimma manufofi da dama manufa ta farko domin shi dai ka tilmu da hancin sa kunya ta ce dawo gaskiya manufa ta biyu kuma domin idan mai ilimi ne mai mabiya ka ribato mabiyan da suke karkashin sa waɗanda suke kyautata masa da tantuna mai ilimi ne zai dora kan daidai ga shi kwa barna kuma ana koyi da shi an yi da shi ana jan wasa to shine amfanin yin mujadala to amma ita mujadala ko ba kullum ake neman ta ba da yawa daga cikin salaf ma suna ganin ba za a yi mujadala ba nasoshi guda biyu ne suka zo wajen salaf waɗansu na nuna a yi mujadala waɗansu na nuna ba za a yi ba to ko wanne akwai inda ke yin mujadala ba za a yi ta ba in kai da zaka yi din nan ko da abin da kake kai gaskiya ne amma baka da wadataccen ilimin da zaka kare baka da wadataccen ilimin da zaka iya yi wa kanka wata garkuwa idan wancan ya jefo maka shubha ba za ka iya kare kanka ba to a lokacin nan wato tashi kai mujadala ba ya da amfani kenan dan saboda mai ne baka da abin da zaka yi da su gashi abin da kake kai gaskiya ne daidai ne amma baka da wadataccen ilimin da zaka iya tabbatar da gaskiyarsa kai ku dena wannan dage dage malam barki barci ta fara dauki bari ka ina fata mun fahimta to da haka sai ce wajadilhum billati hiya ahsan kai mujadala da su da hayya ita ce mafi kyau mafi kyau wato wato kenan kana da ilimi kenan sannan kuma kana sa ran musulunta sa ko kana sa ran dawo cikin tafarkin gaskiya in da ba musulmi ne amma ya shiga da sabo ko bid'a ko in shi baka tsammani kana sa ran jawo hankalin mabiyansa ina fatan ne dukkan fahimta wato ka kake ne yadda musulunci ke kwaɗayin wajen a yaɗawa mutane alkhairi ta sano daban-daban ta hanya daban-daban dan ko mai wa'azi ya amfani dukkan waɗannan damar idan ya same su wa qala ta'ala wa ta'awanu wata birri wat taqwa ubangiji yace wa ta'awanu ku yi taimakekeniya da juna 'alal birri bisa ga aikin albir idan an ce albirru wato ismun jami'un li kulli khair suna ne ga mai ya shafi dukkan wani dangin alkhairi wanda da'awa na cikin alkhairi kuwa ku yi taimakekeniya kenan kan da'awa domin da'awa fardun min afradil khair birri wato ɗaya ne daga cikin ɗaiɗaikun abin da sa iya shiga karkashin kalmar albir wattakawa sannan ku ja hanku yi taimakekeniya akan aikin tabbatar da takawa wato duk aikin da zai sa mutane tsoron Allah qala ta'ala wattakum minkum ummatun yad'una ila alkhair ubangiji ta'ala ce wattakum minkum a cikin ku lalle a samu wata al'umma yad'una da suke kiran mutane il ya zuwa ga alkhair to duka waɗannan ayoyi na alqur'ani suna nuna falalan ad-dilalati ala alkhair suna nuna falala kuma na addu'a ila hudan kiran mutane zuwa ga shari'a ina fata kuma ita wa ana abi mas'ud ukba bin amr al-ansari al-badri radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى wa عليه وآله وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله من دل على خير فله مثل اجر فاعله hadisi an karbo daga Abu Mas'ud Uqba ibn Amr al-Ansari al Allah ya kare yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man dalla ala khairin dukkan wanda ya shiryar bisa ga wani aiki na alkhairi ya shiryar da wani ko wasu ko wata duk wanda ka shiryar din da mace ne ko namiji mutum ɗaya ne ko taro ka shiryar bisa ga aikin alkhairi duk wanda ya shiryar zuwa ga aikin alkhairi falahu mislu ajri fa'ili za a ba shi kwatan ladan wanda ya aikata shi ma'ana idan ka ce mutum ga wani alkhairi sai yayi idan ya tashi yayi ba za a ba shi lada na wani alkhairin ba bayan an ba shi lada alkhairin sa kuma sai a dauko wani lada na irin kwatan kwatan wanda aka ba su kai ma a baka in mutum biyu ne kwatan kwatan wanda aka ba su a baka in mutum uku ne in mutum dubu ne in mutum dari ne ma haka in ma mutum miliyan ɗaya ne haka za a yi shi yasa shirye da alkhairi ba karamin abu ne ba karamin abu ne ba to kaga anan gure shine inda falalar wato ilimi na addinin musulunci za ta samu da kuma falalar karantarwa ilimin shi kadai da falala to amma falalan tana rubanya lokacin da mutum ya kasance yana karantarwa musamman kuma idan akwai ikhlasi a cikin shine yi dan Allah shine babban kadarkon da duk aiki mai tarin lada idan mutum ba Allah ya masa kidan dogo yana da ikhlasi ba to kuma sai ya kasance al'amuran sun rushe gaba daya Allah ya tsare amma dai dukkan wanda ya shirya zuwa ga aikin alkhairi to yana da adadin ladan waɗanda suka bi wannan alkhairin ko suka aiki da wannan alkhairin shi yasa waɗansu daga cikin attajirai a waɗansu ƙasashe idan sun ji wani kaset da wani malami yayi ko wani littafi da wani malami ya wallafa na addinin musulunci sai su ɗauki nauyin bugawa wani ce za ɗauki nauyin kaset ɗin a buga shi dubu goma dubu ashirin dubu arba'in a bayar sarka fi sabilillah dan gwargwadon yadda ya gwargwadon shi yadda ya samu lada ma'ana shi da malamin suna kokowa da juna wajen lada kenan wani kuma idan wani malami ya wallafa littafi shi kuma sai ce shi zai ɗauki nauyin a buga littafin dubu goma dubu ashirin dubu kaza ma'ana yadda wannan littafin ya yadu yadda shi ma zai samu lada kamar yadda malamin shi ma zai samu lada saboda kokarin addilala alal khair wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi a wannan hadisi yana da sababin sa kashi na a cikin sharhi zan karanto mana dan madan fa'idantu malai ce wa sababu hadal hadisi sharif kama zakara abu sa'ud radiyallahu an sababin da yasa annabi ya furta wannan hadisi a bakin sa sallallahu alaihi wa sallam kamar da shi Abu Mas'ud marwacin hadisin ya faɗa ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sai da mutum Allah tabbata gare shi fa kana sai ce inni ubdi'u bi fa hamilni fa kana ma indi fa kana rajulun ya rasulullah wa ana adulluhu ala man yahmiluhu fa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi wa ma'ana qawlihi ubdi'a bi ai halakat dabbati wa hiya markubi wato asalin yadda hadisin yake wani mutum ne ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana sai yake inni ubdi abi yace ni kan wata musiba ta kan mun abin da yake nufi da wannan zance yana nufin dabba ta ta mutu abin hawa na ya salwanta dabba ta da nake hawa dan sufuri daga gari zuwa gari dan fatauci ko bukatu abin hawa na da nake amfani da shi dan sufuri daga gari zuwa gari dan fatauci ko dan wadansu bukatu ya riga ya salwanta kaga kenan kamar wani nau'i na rayuwarsa kenan ya tafi fa ya yace da manzo Allah dora ni abin nufi sabon mu mai abin hawa dora ni kan abin hawa idan ka da nufi ma'ana ba ni abin hawa kyauta fa kana sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ce ma indi ba ni da shi fa kana rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah wa ana adulluhu ala man yahmilu yazo ni kan ba da shi amma zan kai shi wajen wanda zai baki zan je in yi masa wasita in yi masa shafa'a akwai wani bawan Allah yana nan shi kuma so yake zuwa wani ne baya da kaza bukata ta kan masa tallafa masa ni na san wannan zan kai shi ai masa fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ke cewa man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili wanda ya duni zuwa ga alkhairi to yana da kwatankwacin ladan wanda ya aikata wannan alkhairi abin nufi idan ya je ya raka shi wajen wannan mutumin da zai bata abin hawa shi wanda ya bada abin hawa yana da lada shi wanda ya shirya aka bayar sa shi ma yana da kwatankwacin ladan an bayar da abin hawa. idan ka je ka raka wani aka yi masa alfarma aka bashi mashin aka yi masa alfarma aka sai masa keke saboda mabukaci ne ko aka yi masa alfarma aka bashi mota ko gida shi wanda ya bayar da mashin din ko mota ko ko gida ba yana da ladan ya bayar da wannan ba to kai da karaka ka sa baki aka shi ba kai ka da alkhairin ba kai ma kamar za a baka ladan kamar ka bayar da mota ko keke ko mashin ko gida ko menene kaga ayyukan alkhairi suna nan da yawa ko baka da ko kobo a musulunci lalle akwai abin da zaka ka zama alkhairi alal akalli in ka zanto karshe kurar baya manzo Allah ce to ka hana kanka sharri shi kansa sarka kai wa kanka in ma ba za ka yi alkhairin ba kai marwaci ne ba za ka raka ayi ba ba za ka sa baki ayi ba ba za ka yi wasuɗa ba to ka ne ka karka faɗi sharri shi kansa kai wa kanka gata an gane ko wa an abi hurairah radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثار من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم wani hadisi an karɓo daga limaman hadisi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abu Hurairah Allah ya kare da gare yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man da'a ila hudan wanda ya kira zuwa ga shari'a haka aka faɗa shari'a a jumlace shiriyar nan tana da alaka da akida ne ka kira mutane zuwa ga yin imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da littafai ko tana da alaka ne da ayyuka na ibada na yau da gobe kamar sallah kamar azumi kamar aikin haji ko tana magana ne da ganin kan waɗansu sunnoni masahabai da da aswaki yake da mutum akai dukkan wani abin da zai ansa sunan shari'a daidai da sallama in ka koya mutum daidai da ansa sallama idan an yi masa daidai da kaga mutum na cin abinci da hannun hagu ka shirya yadda shi ci da hannun dama ka gan ya fara ci ko ya fara sha ba bismillah ka faɗa ka ce ce bismillah farkon ka ya gama bai hamdala ba ka ce ce alhamdulillah daidai da wannan idan ka shirya da mutum ko min kankantar abu ba shine huda ba ba ya zama shari'a ba man da ila hudan wanda ya kira zuwa ga shari'a ko yaya take kana lahu min al-ajri zai tabbata gare shi cikin lada mislu ujuri man tabi'ahu kwatan kwatan da dakin waɗanda suka bi shi akan wannan al'amari la yanqusu zalika min ujurihim shay'a haka baya tauye wani abu na lada su mutanen su za a ba su lada sun yi aikin kai kuma a baka adadin yawan su na lada wa man da ila dalala haka wanda ya kira zuwa ga wata barna ya shiryar zuwa ga wata kabira min al-kaba'ir babban laifi cikin ayyukan laifi ya shiryar da mutane su yi ya faɗaitar da mutane su yi ya zaburar da su a kai ko bid'a min al bid'a in da mutane zuwa ga wata bid'a cikin bid'o'i ya faɗa a kai ya ja hankali a kai dukkan wanda ya kira zuwa ga bata ko wanda irin bata ne kana alaihi min al ismi zai tabbata a kansa na dangin laifi mislu asami man tabi'ahu kwacin laifukan waɗanda suka bi shi la yanqutu zalika min athamihi shay'a hakan baya tauye wani abu na laifukansa in mutum dubu suka bi ka kan wata bid'a da kake kira su akai to za a baka zunubin ka na kai wannan da kai kuma za a baka adadin yawan mutanen da zunubi ko ba da wai ba wai nasu za a hana ba nasu ya tabbata su ma gare su kuma za a sake samun adadin su kuma dora a kan kai to kaga wannan shine barna ga wanda wanda yake kira zuwa ga barna wannan laifi kenan shi yasa waɗansu daga cikin waɗanda suke kira zuwa ga bid'a za ka kala biyu akwai wanda bai san bid'a bane ba haka ya taso haka a karantar da shi ta so yake cewa abin nan daidai haka ya gani ga kashin wani littafi ko a cikin wani littafi ko kuma da yake karantar da shi bai samu wani bayani ba wajen haka da yake nuna mata hakan ba daidai bane yana yi da ikhlasi tsakanin da ubangiji to wannan yana da sauƙin al'amari duk lokacin da kira da gaskiya ya zo masa ko daga wanda yake ganin kasa da shi ke wajen shekaru ko kasa da shi wajen ilimi ko tsara ko wane ne sai ga ya fahimci gaskiya sai dawo kan shi akwai kuma wanda ya san barna ce amma a ita yake rayuwa a ita yake ci a ita yake ta yayi sutura yayi mota yayi gida yayi aure saboda haka ya kafin ka ce barna ce ya san barna ce amma yana da son zuciya ba zai daina ba kuma ga adadin mutane na bai to irin wannan daga baya ko ya so shirya sai kaga ubangiji ya hana shi saboda mai adadin mutane da suka bi cikin barnar da ya san barna ce waɗansu sun mutu akan haka shi ne sanadiyya to sai ga ubangiji ta ala ya rufe zuciyarsa alkhairi ba zai shiga ba irin abin da ya samu yahudu kenan falamma zahu azar Allahu qulubahum yayin da suka kauce da ganganci sai ubangiji ya kautar da zukatansu daga baya suna san alkhairi ya shiga ba zai yi ba wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim yamhun kullum akwai bambancin laifi tsakanin mutumin da yake barna ya jahilci cewa barna ce da wanda yake barna ya san cewa barna ce a kuma akwai bambancin laifi tsakanin mutum da yake yin barna ya san barna ce amma yake yin takarar kansa shi kadai da wanda ya san barna ce kuma yake kiran mutane cewa a zo yi guda biyun farkon nan wanda bai san barna ba ce ba ko wanda ya san barna ce amma yana yi kadai a karan kansa ba zai yi ma ya sa wani yayi ba inda za ka tambaye zai ce ba kyau karkai amma shi saboda hawa san zuciya da ranjaye shaitan da annabtul ammaratu bisu duk wannan sun tashi akan sun kanna da yake na yin barna kullum guda biyun farkon nan sai kaka daga karshe ubangiji ta na arzuta su zuwa ga tuba da tutuwa amma na karshe wanda ya san barna bayan ya yi kadai kuma ya kira mutane su yi in ma wani ya ce jama'a ku bari ya zo ce ba haka bane ba wanda ya ce ka bar din nan ƙarya yake ga shi kaza ga shi kaza ya lambata aya ya lambata hadisi yayi musu fanti da kwaskwari ba dan su dace da barnarsa wallahi da wuya ka tuba ko ana wannan cikin tarihin masu wannan barna za ku gani ka dauki hoton dukkan mutane da gani zaka ga wannan yana bayyana gare ka gurbadan yadda ayoyin qur'ani suka muna da hadisi da kuma shaidu na tarihi kenan Allah ya tsare saboda haka dukkan wanda ya san yana yin barna tsakaninsu da ubangiji ya san barna ce amma rinjaye shaitan a hawa da sauransu to yayi iyakacin kokarin sai da bai bayyana barna ba ka san mutane suna ganin wai idan ka bayyana barna da wanda ya asiri da wanda ya boye ai wanda ya boye ai munafici kenan sai ka zo gaban jama'a ba za ka yi ba ba su gane bane ba ba a bayyana da barna ko kana yi ka jarrabu da ita an jarrabe ka da barna to kai iya kasan boyewa domin yin ta a fili wato kana ƙara sa gaba ɗaya community ya lalace ka kana ba da darasi ai koyi da kai saboda da yawa daga cikin mutane an gina su akan kwaikwayo da yayi idan ba mai aikata barnar waɗansu ba su da karfin halin da su su bayyana amma in aka samu wani ya fito yayi ba a yi masa komai ba sai ce to wani ma yana yi kuma bari mu yi a fili ka ka bayar da koyarwa ka shirye su ga aikin barna ina fatan jama'a kun fahimta da kyau Allah shirye da mu وعن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وانا حديثي أنكر قول أبو الأباس الكنية سكينة سونا سكينة سهل ابن سعد سهل ابن سعد الساعدي كبير سكينة radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya faɗa yawma ka'ibar a ranar da aka tafi yakin ka'ibar ko a ɗaya cikin ranakun yakin ka'ibar. wanda aka yi a shekara ta bakwai bayan hijira mai annabi yace la utiyanna rayata gadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yace gobe lalle gobe zan bayar da tuta la'utiyanna rayata ar-raya tuta la'utiyanna rayata gadan lalle gobe zan bayar da tuta radulan ga wani mutum yaftahu Allahu ala yadayhi da Allah zai bude khaybar a hannunsa karkashin jagorancin sa shine komandan yakin da zai ja zuga dan a bude khaibar yuhibbu Allah wa rasulahu yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma Allah na kaunarsa manzon Allah ma na kaunarsa ai ba karamar mankaba ce da shi wannan mutum na farko ga shi zai zama shugaba ta rundunar yaki kuma ba shi yana da kansa manzon Allah ne ya nada shi na biyu kuma za a ci nasara a bude Khaibar Khaibar din nan Yahudawa ne a cikin wanda suna suka fi kowa sanar addini da tajiranna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku na uku kuma yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah ba shi ya faɗa ba manzon Allah ke bada shaida kan abin da ke cikin zuciyarsa manzon Allah ko baya bada shaidar abin da ke cikin zuciya da wahayi tunda ba wanda ya san abin da ke cikin zuciya sai Allah na uku kuma shi ma yana son Allah yana son manzon Allah Allah da manzon sa kai suna san shi Allah na san shi manzon Allah na san shi ba da shaida ga wannan al'amuran ai ba karamin fara bace ba manaqib ne muta'addida man qaba ba'da man qaba matsayi bayan matsayi wannan ta sa babatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'ta tunda manzon Allah ya ce gobe ba yau ba ai ya ba mutane aiki kwarai da gaske ai yanzu mana kowa ya huta babatan nasu sai mutane suka tafi suka kwana ya dukuna lailatahum wato ainihin suna kukkutsa wa daren su abinda ake nufi ma'ana sun keta dare wajen surutu da tunani da musayar ra'ayi da juna to ayyuhum yutaha wane ne cikin su za a bashi wannan tuta wane ne wannan to ko Abubakar ne ko Umar ne ko Sa'ad ne ko Aliyu ne ana ta tattaunawa wannan ya faɗa albarkacin bakinsa wannan ya faɗa albarkacin bakinsa kuma kowa na fatan ina ma a ce za a ba ya doko na kenan wato yanke dare mutum na tattaunawa kan wata matsala kenan an gane ko falamma asbaha nasu yayin da mutane suka waye gari gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka yi jijjiti zuwa gidan manzon Allah tsira da aminci tabbata gare ko kofar bukkar manzon Allah a sansani ake na yaki kowa ya kama wuri ya zauna jira yake manzon Allah fito ya bashi kuta an taru kowa yana jira kulluhum yarju an yutaha kowannen su yana fatan a bashi ita tutar fakala sai manzon Allah ya fito ya dan zura masu ido kowa ya wanda ba da tsawo kila yana ƙara tsawo ka a hango shi daga nesa sai manzon Allah ce aina aliyu bin abi talib ina aliyu dan gidan abu talib fakila sai aka ce da shi huwa ya rasulullah yashtaki ainihi ai shi bai ma samu zuwa ba yana tun yana fama da ciwon idanunsa biyu yashtaki ainihi yana fama da ciwon idanu guda biyu kala sai manzon Allah ce fa arsilu ilai ko aika masa yazo fa utiya bihi sai aka zo da shi فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه sai manzon Allah ya yi masa tofi a idanunsa biyu ma'ana ya karanta wata addu'a ya tofa masa da fatan ubangiji ya warkar da shi wa da'alahu ya yi masa addu'a fa bara'a nan take sai ya warke kafin kyautawa da bismillah hatta ka ai wannan kadai ya isa ya annabi annabi ne inda ba abin da ya faru a duniya sai wannan ya isa da ya zama annabi ya roka mutum abin nan take ubangiji da Allah ya karba fa bara ya warke hatta ka annahu lam yakun bihi wajhun har ya zo kamar ma bai taba jin radadi a cikin wannan idan ba sam kamar bai taba yin cutar ba fa a fafar raya sai dan ka tuta a hannunsa kaga to waɗanda suka zo ba su ne suka dace da wannan fadalar ba fa qala aliyun radiyallahu anhu sai Ali bin ta tsari ya ce ya Rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mithlana ke zan je in yaki Yahudun Yahudawan Khaybar ne har sai sun zama kamar mu sun yi imani sun musulunta fa kada manzo Allah ya ce umfus ala rislik tafi ala rislik bisa ga natsuwarka da zai sannu da tsara abu ba wato ba a shirme a cikin yaki umfus je ka ala rislik bisa ga natsuwan nan taka hatta tanzila bi sahatikum har sai ka sauka a farfajiyar. Sun du'uhum ilil islam sannan farko ka kira zuwa ga musulunci ya ku yahudu mun zo muku da safon musulunci mun zo muku da alkhairin duniya da alkhairin lahira idan kun bi mun zo muku da kaskancin duniya da kaskancin lahira idan kun kauce mun zo muku da alkhairin da ba wani alheri sa Musulunci da ya haɗe kan tsakanin mutane tare da bambancin launin fata su da kaza da kaza sun inna akramakum inda Allah ya shaka musuluncin da yake kankare da rabon ko da kai shekara 100 kana barna inda ka fata kalmar shahada kaga kira zuwa ga musulunci kenan yi amfani da salo daban-daban wajen kiran su zuwa ga musulunci wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi ka ba su labarin abin da Allah ya wajabta musu na haƙƙin Allah cikin musulunci in sun shiga in sun furta kalmar shahada fa wallahi la an yahdiya Allah bika rajulan wahida manzo Allah ce wallahi in manzo Allah zai ba da labari yana bukatar rantsuwa amma tawkidin ba da tawkid kenan wallahi ina rantsuwa da Allah la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan wallahi a ce Allah ya shiryar da mutum daya a sanadiyar ka khairul laka min umrin na'am ya fi maka alkhairi sama da jajayen dabbobi ko kuma kace mafi tsadar dabbobi an gane ko khairul laka min umrin na'am mahallu shahid anan wurin la an yahdi Allahu bika na wahidan khairul laka min umrin na'am wannan gabar zance ta karshe ita ce ta dace da wannan babi a sanadiyyar ta ne Imam Nawawi ya kawo wannan hadisi gaba ɗaya karkashin wannan babi shi yadda mutum daya a sanadiyyar ka yafi maka dukkan alkhairin duniya humrin na'am din nan ba wato dabbobi ne waɗanda a da ana ganin ba wata kadara da ta fi su kima shi yasa manzon Allah ya buga misali da su shi yasa kar ka kalli kalmar larabcin kalli ma'anar da manzon Allah ya halalo wajen faɗa yana nufin ba wata kadara a duniya da zaka samu ta zama alkhairi gare ka alkhairin da yafi shiryar da mutum daya jifa mutum daya ashe aikin dawa shi yasa kowa ya zama da'iya a da da kowa mai wa'azi هناك من يدعو بسيفه هناك من يدعو بلسانه هناك من يدعو بماله وهناك من يدعو بالجميع akwai mai da'awa da sinan takobinsa jihadi kenan ai babban abin yin da'awa kenan akwai mai da'awa da ilimin sa akwai mai da'awa da harshen sa hudubar juma'a karantarwa wa'azi nasiha akwai mai mai wa'azi mai da'awa da dukiyarsa ya kashe kuɗi wajen harkar da'awa din kowa zai mai da'awa saboda irin wannan fadalar babu aikin alkhairi ai aikin da za a ce gaba ɗaya wanda ya maka sulhu turo annabawa a duniya da'awa ne manufar turo dukkan annabawa dan su ne da'awa to idan mutum ya shiga wannan a ce ka samu kanka cikin harkar da'awa za ka yi da dukiya ko da ba ka kishe da baki ba a zaka yi da baki ko da ka yi da dukiya a zaka hada duka biyan a zaka hada hada duka biyan a zaka hada da komai yi da'awa da mukamin ka yi da'awa da matsayin ka da shafa'ar ka da menene dinka ai ba karamin abin nan ba kai ka samu babbar rabo cikin cin gadan annabawa domin masu da'awa sune warasatul anbiya al ulama shi kuma sunan al'adin shine mai jin tsoron Allah inna ma yakhsha Allah min ibadi ulama kawo ko tsoron Allah zai kokari ya ga bai saba masa ba kuma zai kokari ya ga ba saba masa ba domin idan mutum ya zanto safan Allah ya rinjaye a kansa kaga ya ba tsoron Allah da sarrafi ko da mai ilimi da lokacin ilimin bai gaskata ba kansa sannan idan mutum ya zanto ya yadda shi ba zai saba ba amma dan wani ya saba babu laifi har yanzu kaga uh, bai ga ilimi bai gaskata kansa ba ina fatan kun fahimta kalmar wai ba wai ilimi kawai take nuna tsotsa ba ilimi tare da bin Allah ko hadisi je ka sani ka Allah da shi ka zama kai ne malamin wani hadisi dubu bai aiki da ko ɗaya ba shine malamin ba ba wai manufar tara hadisan a haddace ba ba wai manufar haddace qur'anin da sanin ma'anoninsa ba ba wai manufar kaza da kaza ba wannan sune manufar ba kwatanta aiki ne manufa an gane ko mal ilmu illa al-amalu bi ilmi ba komai bane sai fa in an yi aiki ko yaya ka sani jin wazi kawai kake ko da ba za ka iya maimaita hadisan ba amma ka fahimci abin da aka faɗa maka ka fahimci ayar da aka faɗa maka ko hadisin kai aiki da shi wallahi kai ne malamin da Allah yake nufi cikin fadarsa sa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ba duka sahabbai da suka haddace Qur'ani ba yau me yasa ba suka haddace suka haddace Qur'ani wuri daya ghazwatul mama aka je mutum 70 suka yi shahada mutum 70 suka yi shahada sai na Abubakar zai ce kai na gafa kisa yayi yawa ga hafizai idan aka bari haka ana haka sai hafizan su mutu wata rana ya zanto babu hafizan Qur'ani gara a tsara shi guda yana rubutu amma da gaba ɗaya sun dogara ne da kokarin yayi wannan tunanin ya gabatar ma Umar Umar ma ya ga ya dace da ya ji daga baya ya dace sannan ya kira Zaid bin Sabit ya faɗa masa Zaid bin Sabit ce me yasa za ku abin da manzon Allah bai ce alkhairi ne amma dan Allah duk da bai hada alqur'ani ba a wuri guda amma dai an rubuta shi a zamanin nan duk ayat da suka akwai marubuta kuma ga manufar mu ai ba wani sabon abu ne ba wata aya za a ƙara ba wannan sahabbai suka yi wannan tunani su uku suka faɗa sauran sahabbai suka yi ijma'i ba ya zama hujja cikin musulunci ba wani ya isa daga baya ce bid'a ne ba wanda ya sa baya zo ce bid'a ne ba wani sahabin da ya saba masa kan wannan suka zo aka sanya zai da sabit shine wato shugaban kwamitin tara alkur'ani mai girma mm. ya yi tabin alkur'ani ya ce ina karba daga hardan mutane wani eh, gwani na bana da ta hada qur'ani ya karba abin da zai karba ya hada da na wannan shi fa hafizi ne amma sai ya hada da na kowa da na kowa ya kwamfaya da na shi sannan sai rubuta ya hada da na wancan ce min su da rijali daga duka daga kira dan mutane na rinka tara alkur'ani sannan kuma da fatu da ake rubutu a jikinsu da takardu da irin ganyen dabino da falalan dutse da haka na tattara alkur'ani har yanzu sun kaya daya ba wai dan bai haddace ta bai haddace amma ina take a rubuce yace ban same ta ba a wurin kowa sai wajen sai ibn Thabit al-Ansari yace da lakar ja'a kun rasulun min anfusikum zuwa karshe yace ban da shi ba wanda yake da ita a rubuce sai shi wurin sa na samu a Madina duk waɗannan duk ba da'awa bace ba duk ba karamin abubuwa ba da wannan suka tara waɗannan al'amura gaba daya to shi yasa wato ba karamin aiki da'awa tana buƙatar mazaje ta bangarori daban-daban dole sai an tashi an yi mata aiki kar mu taba dauka cewa malami kadai zai iya da'awa to kaga ba duka safai bane suka haddace alqur'ani dan gashi abubakar na jin tsoron kar a yi zuwa yaki suna mutuwa a samu mai wata rana ba mu hadda amma kuma ba malami bane ba to me yake shi da malaman kenan duk abin da suka ji manzo Allah ya san za su yi aiki da shi ko da ba su haddace lafazin Qur'anin ba amma sun haddace ma'anar suna aiki da ita wata aya ta ce kaza wata aya ta ce kaza yanzu nan gurin alhamdulillah kowace daga cikin al'ummar da ke nan gurin ba wanda zaka ce bai san jiya haramun ba bai san zina haram bace ba amma idan kace kowa sai ya kawo maka aya da ta haramta giya guda biyu a sun sunan ma'ida ya karanta maka su ya fassara maka su ba lalle ne kowa iya ba amma ya ta an faɗa masa ma'anar ya rike kuma yana aiki da ita bai kike sai da kuma ai ba sai ya <laughs> ai malami ne kawai malami ne malami ne da gurgurdan abin da ya sani to ko da ka bai haka yanzu Khalid da wani ba abin da ya dace cikin Alqur'ani sai dan kadan haka ya yasir amma ga sunan Khalid ya yada duniya gaba daya da'awa kuma akai da'awa da bai ta hanyar takobi da jihadi a kai da Abu Hurairah kuma da'awa su kuma bil lisan su wane ne da'awa bil mal kuma da Affan su wane ne bi kaza bi kaza dukkan su du'a wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ba mafi kyakkyawan zance a duniya sama da wanda yake kira zuwa ga Allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin Allah ya mana gaban kaza saboda haka ababai da suke bukatan ba tazhiya tazhiya ta karshe da'awa take bukata daga wajen kowane bangare sai an mata tazhiya saboda haka banza Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na ubangiji Allah ya shiryar da mutum daya ta hanyar ka ya fi maka alkhairi sama da humrin na'am wato dukiya da take ita ce mafi kima kuma mafi daraja mun tafi alaihi wani hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim ne suka rawaito shi ma sai kauluhu yadukuna ayyakuduna da yake dukuna laita mai yahuduna ma'ana suna kukkutsawa daren su ma'ana wa yatahaddathuna suna keta dare suna masu zance sun shafe wani bangare da dare suna zance cewa wane ne za a bashi nunta qawluhu rislik da yace rislik bi kasr ra'i wa fatiha ko kace raslik ko kace rislik lugata ne duk lugga biyu ce kowace ka faɗa ta yi wal kasru afsah sai dai mafi fasaha da cikin biyu shine kai kasra da ra kace rislika ala rislik idan kace ala rislika ala rafi bi a hankali bi a hankali a ce ko wajen jihadi za ta bi a hankali ma'ana kar ku fito yo duk a gaba kun tare da kinan kun biyo kan titi to idan aka sadan ka dai duk ba sai a kan fide ku ba kuna ihu da mun fito Allahu akbar Allahu akbar da kuma cikin taro ba sai a kan fide ku ba amma idan aka bukwanto wanda ya bi ta karkashin kwatami wanda ya bi ta karkashin gada wannan idan ya so wannan ya kabbara nan arewa ba ji ba wanda ya kabbara ta kudama hagu kabbara hudu <laughs> ɗaya nan ɗaya nan ba sai mutane su ɗauka ai gaba ɗaya nan na yake shi zaga idan bayan kuma kila mutum hudu ne kadai musamman an ci za a wurin akwai duwatsu ko akwai an sakuwa a ji rukuki na kabara sannan kuma a ga wani ya faɗi ba a san daga ina aka yi harbin ba eh, magana ta riga ta amma idan kuka fito ku duka kan titi ai ba wani hikima ne hatta kwata babu hikima ne yanzu za a yi jihadin musulunci duk wanda na dubba na jihadi akwai lokacin da zaka je filin daga akwai wanda sun kware a wajen yaƙi ɗin su kan suna wani ba ba wai dan cin nasara ba kullum a'a dan idan an tsare su an ja da su ta ko ina ga yawan da aka yi musu an musu yawan da in sun tsaya za a mutu to yana da makircin yakin da zai iya tsiran da rundunar a gudu har a koma gida a sake sabon shiri wannan ma kansa iya wannan ma shirkin yakin da mara ja da baya da ragoci ai ba wai dan tsoro bane kada da mara an gane ko an keta lokaci cikin kun fara yaki da sassafe sojojin ka ba su saba yaki cikin sahara ba an fara yaki da sanyin safiya suna ta kwalin ana ta gabzawa can gurin rana ta yi sai ka ga cewa zafin rana na musu illa saboda wai zafin wajen ku ba ku saba da jin zafin rana ba to sai ka iya dabaran da zaka sace jiki in ka sha ɗaya tayi ko sha ɗaya da rabi ka sace jiki kuma ku sulale ku gudu can da la'asar ana zamana ai sun gudu ba za su dawo ba sai ku da la'asar rana ta yi ko kawo farmaki amma ka ce ai ba za a gudu ba a gudu wajen yaƙi tsaya a kawai aiki hada gaba ɗaya ai ba mu nufan mutunci bane dun mu mutu gaba ɗaya mun mutu gaba ɗaya wai zai tsaya manzo Allah ya sa ya roki nasara bai roki shahada ba manzo Allah ya roki shahada ne da ya je filin badar ya tsaya ta Allahumma anjis lima wa antani ya ubangiji cika mun abin da kai mu alkawari allahumma in tahlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam falan tu'bad fil ardi ya ubangiji in an halaka da wannan rundunar tawa ba ba fa za a sake bauta ma ba ba mu kenan kuma an yi mana bunkus kenan nasara muke bukata ba mu yi shahada ba yasa mutum sha biyar kawai suka shahada sauran suka dawo gida suka ci gaba da yada musulunci ta mana ba mutunci bane ku je ku mutu ku duka Allah zai karbi wadansu daga cikin ku su yi shahada dan sauran su tsaya su da hukuncin Allah ban kasa a shi duk dabara da bakin da zai a wajen yaki ya sa samu Allah ta alharbu kudu'a yaki dan yaudara ne dan zamba ne san fitan fitan ne a wajen yaki ya halatta kai ƙarya ga abokan adawa sun kama ka ko nawa ne ko 400 ne kace ai yawan ya kai dubu biyar zara ta kai sabari ma kawai waɗannan kenan banda wannan faɗin wannan dubu biyar da nake magana wanda sun wuce shekara ashirin ko ba su wuce arba'in ba a duniya kaga ai ka sa masa matsala a cikin da amma idan kana bukatar har ɗan shekara hamsin hamsin to wannan kan ba zan iya sanin adadin mu ba idan kana bukatar har ɗan handa tuwanci irin wanda sun mutu sha biyar tsakanin zuwa ashirin to wannan ba zan iya maka lissafi ba dan ka rusa ma'ana wuyarsa gaba ɗaya himmar sa ka dakuce ta a cikin nan gurin yan kaɗan ne ku amma an kama ku kono ne sai wallahi mu yan kaɗan ne ka sa an kama sauran bakin ka san an kama sauran bakin ala fahimtar da mu shi yasa manzo Allah ya ce ala ka bi a hankali ma'ana ka bi hanyoyi na dabaran yaki kuma ka duba bai ce hata tanzila bi sahatin har sai ka sauka tsakiyar garin su ma'ana ya akai kafin ku shigo garin ba sauka ba kawai sai ba tsakiyar gari aka ga kun ba da matsala kuma duk wanda kuka shiga tsakiyar garin sa ma'ana bai san suwaye sauran a waje ba kenan yasa dole sai ne bayar da kai ina fata an fahimta wa ana anas radiyallahu anhu أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به قال أت فلانا فإنه قد تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به فقال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه رواه مسلم وانا حديثي an karɓo shi daga Anas dan Malik Allah ya kare ta gare shi yace anna fatan min aslam wani saurayi cikin kabilar Banu Aslam lafazin fatan yana nufin mataki wanda ya kai shekara sha biyar ko bai wuce arba'in ba duk a ka'i kira suna fata fatan min aslam wani saurayi cikin Banu Aslam kabila ta cikin kabilar Larabawa yazo yace ya rasulullah ya manzan Allah inni uridu al-ghazwa yace ina son in fita yaki wa laysa ma'i ma atajahazu bihi amma ban da abin da zan kimtsa kaina da shi abin hawa da sulke da hular kwano da bindiga da wadataccen harsashi ko da makamin da za a yi domin a tajhiz ya kunshi duka waɗannan a wani lokaci har da gudurin da za a bin a hanya ruwa ne ta so ne eh wai wai wai to yanzu za a yi kina to haka Allah ya tsara ki to bari mu karanta hadisin wannan bari mu karanta wannan laysa lima atajahazu bihi ba ni da abin da zan yi abin nan wato zan kimtsa kaina da shi kana sai manzon Allah ya ce da shi iti fulanan fa innahu qad tajahaza fa marida je ka wajen wani ya riga ya yi tattalin tafiya yaki a matsayin rashin lafiya ta kama yana da abin hawa yana da bindiga da albarushi da komai da komai fita kawai za a yi gasu ke ga hulan kwano sai rashin lafiya ta kama shi je wajen sa ta tafa fa sai ya je wajensa fa kala yace da shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuqri'uka salam manzan Allah yana gaishe ka shine yuqri'uka salam yana karanta maka sallama manzan Allah yace a gaishe ka wa yaqulu kuma yace a'tini alladhi tajahhazta bihi tunda kai baka da lafiya ba na abin ka tattali kanka da shi na yaki in ka da kuɗin guzurin da kayan abincin da silken da almigfar kamar hular kwano da takobin ko kwarin ko bakan ko bindiga da albarushin duk abin da kai tattali zaka fita yake da shi ba ni ne in fita da shi kai ka zauna tunda baka da lafiya fa kana sai wannan mutum yace ya fulana ya wance ya kira sunan matarsa fihi allazi tajahhasta bihi tajahhastu bihi ba shi abin da na kin tsalgaida da shi zan fita yaki wala tahbisi min shay'a karki rage masa komai duk abin da kika san na shirya na ce da shi ne zan fita jihadi shirya masa ki shi. fa wallahi la tahbisini la tahbisina minhu shay'an manzo Allah ce wallahi ba yanzu za a yi rike masa wani abu baki bashi ba fa yubaraka laki fihi kuma a sanya miki albarka a ba da taba yin albarka ba ke dauka ki bashi gaba a dauka gaba daya aka bashi to kaga anan cikin hadisi nuna mana ya zama shi ma jalala akan me alkhairi da wanda ta jihadi yana daga cikin alkhairai masu tarin yawan gaske gashi wani ya shirya da wani ya tafi da shi bai tafi kaga tabbas zai samu ladan wanda ya ji ai sai wannan ninkin ba ninkin ba zai samu dama in kai niyya baka samu zuwa ba kana da lada to balan sana kuma kai niyya baka samu zuwa ba sannan kuma ka yi sababin wani ya tafi kuma ai abin ba kadan bane mutum aikin na yana da yawa wannan hadisi rawahu muslim ina ga sai dai mu dakata a nan gurin mu kenan ko ya za zamu kenan tunda gashi dole ba za su ji ba jama'a menene shawaran kuma da ka samu sallah ko idan yaso idan Allah ya kai mu sati mai zuwa rahimahullah kalaman ma'anahu inna an-nasa aw aktharuhum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi as-sura wannan babi malai ce babun fi ta'awuni ala al-birri wat babi ne da yake bayani dangane da taimakekeniya akan aikin da'a da kuma jin tsoron Allah menene falala na aikin da'a a yi taimake taimakekeniya akai ko dukkan aikin da yake tabbatar da tsoron Allah da tsara dokokinsa ai taimakeke ne a kai qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi a akan aiki na alkhairi da kuma aiki na takawa wannan aya bayanin ta ya gabata tun a babu na baya wa qala ta'ala kuma ubangiji ya ce wal asri ina rantsuwa da zamani zamani da cewa shi ne mafi gamewa mafi fadin ma'ana Allah na rantsuwa da zamani ko ma wani zamani ne ya shafi kowane zamani sawa'un lokacin la'asar sawa'un lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sauransu ba kuma dan kome ba shi Allah yana da ikon ya rantsa da duk abin da ya ga dama amma bayi baya halatta su rantsa da kowa sai da Allah man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut manzo Allah ce wanda zai rantsuwa sai ya rantsa da Allah ko kuma yi ina rantsuwa da zamani menene sababin rantsuwar me dawabin rantsuwar innal insana lafi khusr lallai dan adam yana cikin hasara yana cikin tabewa illal ladzina amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka kuma yi aiki na gari wa tawasau bil haqq kuma suka yi wasiti da yin gaskiya wa tawasau bis sabri kuma suka yi wasiti da yin hakuri wato kaga nan gurin ayar na nuna gaba ɗaya dan adam yana cikin tabewa da hasara in ba wanda ya tara wannan siffa guda hudu ba siffa ta farko al-iman a samu imani da Allah imani da manzon Allah imani da duk abin da ya wajaba imani da shi sifa ta biyu al'amalu salih aiki na gari aiki na gari kuma shine dukkan aikin da ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifa ta uku at-tawasi bil haqq wasiti da gaskiya su rinka yawa juna wasiti da gaskiya in ni na kauce kai mun wasiya in dawo in kai ka kauce in maka wasiya ka dawo kai mun wasiya ta hanyar da ta dace in maka wasiya ta hanyar da ta dace kowa ya yi wa dan uwansa tsakanin makwabci da makwabci aboki da aboki makwabci a unguwa makwabci a wurin aiki a ofis a rinka wa juna wasiki da gaskiya sannan kuma sufa ta hudu at-tawasi bis sabri wasiki wa juna ta hanyar yin hakuri domin hakuri shine kashin bayan tafiya ba abin da ka iya samu a duniya sai inda hakuri yan hakuri ba abin da zai iya samuwa sai da hakuri ne manomi zai ci riban nomansa in ba haka ba an yi ruwan shuka kawai ka ɗauki irin shuka ka je ka shuka ka dawo gida ba hakuri mutum zai zo yi ya zauna yana ta jira har alqadir alfardu samad ya tsiro da abin can bai isa noma ba kana zuwa gewaya ka je ka gano ka je ka gero ka je ka dawo har ya isa noma ka fara noma ka gama ka yi maimai ka yi mai wata nawa ake ai da hakuri ne wannan sai da hakuri ne komai zai iya cin nasara a rayuwa in babu hakuri babu abin da zai yi to kaga anan gurin mahallin shahid a cikin wannan sura shine at-tawasi bil haqq da at-tawasi duk wato ya zama kenan a ciki an fahimci akwai at-ta'awun alal birri wa taqwa al-imam shafi muhammad ibn idris al-shafi'i ya faɗa Allah ya kansa da gafara qala ya faɗi kalaman wani zance ma'anahu ma'anar zancen ko da lafazan ba haka yace ba ga ma'anarsa innan nasa aw aktsarahum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi sura imam shafi yace innan nasa lalle mutane gaba ɗayan su aw ko mafiya yawan su fi ghaflatin an tadabburi hadhihi sura suna cikin gafala wajen rashin fahimtar wannan sura suna cikin gafala wajen rashin yin tadabburi tadabburi shi ne kallon abu a nutse dan ka fito da abin da zai amfane ka mutane da yawan su kusa tadabburin wannan ba a wata magana ta shafi abin da yake cewa shine law ma anzalallahu ala hadhihi al-ummati illa hadhihi sura lakafathum da a ce Allah bai saukarwa da wannan al'umma komai ba sai wannan sura da ta isa mutane al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba saukar mana da komai ba sai wannan sura yace ta riga ta wadatu da dan ta kunshi komai da komai ta kunshi imani wanda imani bil sunna sab'una shu'ba ta kunshi al'amarin salihin dukkan dangin aiki da dace da koyarwar manzon Allah ta kunshi al tawasi bil haqq in mutane za su zauna da gaskiya akwai bukatar sai an kafa kotuna da alƙalai da menene ta kunshi al tawasi bil sabri in mutane za su yi haƙuri wani zai kisan kai ne wani zai sata ne wani zai kaza ne ayyukan barna duk gaba ɗaya da kake gani rashin hakuri yana taimakawa wajen kawo su to in jama'a za su yi wasiki da hakuri zuciya na son kaza amma kuma haramun ne sai a lallace ta ba ta hakuri ta hakura zuciya na son kaza amma kaza ne a ba ta hakuri ta hakura wannan shine cikin an riga an zauna lafiya kenan kowa da kowa عن ابي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا متفق عليه wani hadisi an karɓo daga Abu Abdurrahman sunansa shine Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah ya kare ta gare kale ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad qada dukkan wanda ya tattali mai tafiya yaki dan dauka kalmar Allah to hakika kamar ya je yaki da kansa ne mutum ne zai tafi yaki kamar na dazu ba ya da abin hawa kai kana da abin hawa da zaka bari ba ya da makami kai kana da makami da zaka bari baya da abin da zai bari gida kana da abin da zaka bar masa ya ajiye a gida har ya dawo kada ta laifi cewa deka ka manzala ta faqad gaza to shi ma kamar yayi yaki wa man khallafa ghadiyan fi ahlihi bi khairin faqad ghadha wanda ya halifanci wanda ya tafi yaki fi ahlihi cikin gudanar da ahalinsa iyalinsa bi khairin ya halifance ta hanyar alkhairi ba ta hanyar kin sa ba a ta hanyar kula da ko waɗansu matsaloli za su taso na rashin lafiya ko na wani gobara ko ambaliyar ruwa ko wani rusau mijin baya nan ya tafi yaki uba baya nan ya tafi yaki ga mace ga ƴaƴa sai ka tsaya ka tallafa musu ba dan kawai ba sai dan Allah manzo Allah ya ce shi ma fa kada wanda ya wannan shi ma hakika kamar ya je yaki wannan hadisi muttafaqun alaihi wato hadisi ne da Imam Bukhari da Imam Muslim suka rubuta wa nabi Sa'id al-Khudri radiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'atha ba'san ila bani Lihyan min Hudayl فقال لينبئث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما liyanba'is min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma wannan hadisi an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lallai manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ba'asa ba'asan ila bani lahyan ko kace bani lihyan ko bani lahyan duk ana faɗa wato bil kasri da kuma fataha kenan an gane ko sai dai kasara ce ta fi shahara manzan Allah sallallahu ya tura zuwa ga kabilar ya tura wato yan aike zuwa kabilar Banu Lihyan min Huzayl ko kuma ya tura da rundunar yaki dan aje a kai farmaki zuwa ga kabilar Banu Lihyan min Huzayl wanda asalin su suna cikin Huzayl ne kamar reshe ne daga cikin reshen Huzayl wato Huzayl ce babbar kabilar Banu Lihyan wani bangare ne daga cikin bangaren ta da zai tura mutane su tafi sai sai mai liyan ba'is min kulli rajulaini ahaduhuma cikin kowane mutum biyu ɗaya ya zabara ya zo cikin yakin nan wal ajru bainahuma lada yana tsakanin su ma'ana abin nufi a kowace unguwa rabin unguwar su tafi rabin su tsaya su kula da gidajen masu gidajen lada kuma za a ba su na kamar je yaki su duka a kowane gari rabin garin su taho rabi su tsaya su tsare garin lada kuma za a ba su a tare shine su yamba min kulli ahad min kulli rajulaini ahaduhuma tsakanin kowane mutum biyu cikin kowane mutum biyu ɗaya ya tafi shi ɗaya kuma ya tsaya kenan ma'ana rabi gari su tafi rabi su tsaya kenan sai ce wal ajru bainahuma kuma lada na tsakanin su za su yi tarayya da juna wajen lada wato kaga kenan akwai ta'awuni kenan me yasa sauran za su me yasa sauran za su tsaya in sun tafi su wa zai kula da garin wa zai kula da yara wa zai kula da mata larurori na rayuwa da sauransu to amma in suka tsaya kaga an yi ta'awuni kenan kai je kaji hadi ka nemo lada ni ko bari in tsaya in taimaka wajen gudanar da gidanka ku ku tafi mu mu taimaka wajen gudanar da gidanku tare da alkhairi ba tare da sharri ba to wannan sai a ba ku lada ku duka kenan ina fata an fahimta wal ajru bainahuma kenan رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر والحديث أن an عبد الله بن عباس الذي قال التأجري kare أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi laqiya rakban bir rauha ya hadu da karauka a wani kauye da ake kira rauha idan an ce ar-rakbu shine majmu'atun min ashabul ibil wato wani adadi na ma'abota rakuma galibi tara zuwa goma to sun isa a ce musu ar-rakb to daga baya sai ake amfani da kalmar ga dukkan wani ayari na matafiya wanda group ɗaya ne an gane ko sawawan akan doki suke sawawan akan rakumi suke sawa'un sun fita kasuwanci ne sawa'un sun fita kaza ne sai zanto arrakabu da ana amfani da shi ga mahaya dawaki ko mahaya dukkan wani abin hawa da suke tafiyar su daya to manzon Allah ya wuce ta wannan wuri da ake kira arrauha sai game da rakban wato waɗansu adadi na mahaya raƙumma a wurin da ake kira arrauha wanda wani ƙauye ne wato ainihin da yake dab da madina tsakaninsa da madina wato ainihin kamar mil 36 tsakanin rauha da madina فقال سيما ذا الله من القوم سواء ودنا قالوا تلك المسلمون مسلمين <laughs> فقالوا سوق من كتير من أنت كم هو إيه كي قال إيه رسول الله صلى الله عليه <laughs> صلى الله عليه وسلم kaga sai ba su amsa kamar da su suke ba da amsa sun ki faɗi sunaye kila da sun ce wani da wani shi kuma da sai ce Muhammad amma sai suka faɗi sifa shi ma sai faɗi sifa sallallahu alaihi wasallam wato adala alkail bil kail kenan abinda ga wannan da shi za a auna da shi za a auna maka to wato wannan na nuna kenan ga waɗansu mutane a lokacin manzon Allah amma ba su san shi ba to saboda me ba su san shi ba imma eh saboda sun musulunta ta hanyar masu da'awa da suka je garin su kuma ba su taɓa yin ba su hijira sun je Madina ba kuma ba su taɓa yin kicin da manzon Allah ba sai a ranar Allah ya kaddara za su zama sahabbai tunda da sun mutu ba su taɓa ganin Allah ba ko da sun yi zamani da shi sun yi imani ba su zama sahabbai ba amma yanzu wannan haɗuwar da aka yi akan hanya kawai ta mai shi sahabbai gashi ba su zama manzon Allah bane ba su waye ko musulmai kai waye kai sai manzon Allah ne ana jin haka ba sai fatawa ba bai wata ba farafa'at ilaihi ra'atun sabiya kawai sai wata mace daga wani yaro ta daga annabi sai alihaza hajjun yanzu wannan yana da haji ma'ana in yayi haji za a samu lada in yayi haji hajin ta yi ko ba ta yi ba alihaza hajjun yanzu wannan yana da haji wato ta daga yaro idan an ce asabi yaro karami to amma dai malamai suka ce galibi wannan yaron kila ya kai matsayin da zai zauna wadanda ce ya kai matsayin da zai fara tafiya a takaice dai yaro mun yi da lafazin asabi ko yau aka haife shi ya karɓi sunan asabi an gane ko domin ga annabi isa ya magana a lokacin kuma fil mahdi sabiya eh, ranar da aka haife shi aha wannan yana da haji ma'ana idan ya haji tayi kana manzon Allah ya ce na'am eh hajin tayi walaki ajrun ke kuma kina da lada ke da kika sa aikin haji kina da lada to yanzu fi fikihun da ke cikin wannan hadisi musamman wanda imamu annawu nawawi yake nufi wajen kawo shi wajen atta'awun 'alal birri wa taqwa abinda ake nufi tunda yaro ne karami aikin haji ana akwai miƙati az-zamani akwai miƙati al-makani ma'ana akwai lokacin da ake yansa wanda yaro ba lalle ne kiyaye lokacin ba ana fara harama cikin waɗannan watanni alhajju ashhurun ma'lumat sanannun watanni sannan kuma bugu da ƙari sai an je daidai wuri kaza ake ɗaukar ihrami miƙatin nan ko ya zanto jufa kamar na mutanen sham ko ya zanto ya lamlam kamar na mutanen yaman ko hulaifa na mutanen madina ko ya zanto wato ainihin zatu irk na mutanen iraki kamar karnul manazil wuri na biyar kenan wato na mutanen najd dama wurare ne guda biyar irkul iraki ya lamlamun yamanun wa hulaifata ya harumul madadi والشام جهبة إما رنتبها وأهل نجد قرن فاستبني وأنا ولا لنا أكيد أوكا إهرامي يا رو بيتان ولن با سيدا ما هيدا ستكاو ستسي نندي بيتان وطن با وانا وطن أيكين هجني an fahimta ko to idan an zo za a yi ihrami in namiji ne ba za a kaga za a cire masa dress a cire masa dan kamfe a cire masa dan gangun kaya a sa masa dan farjallan naji a sa masa kuma eh, rida naji duk bai san wannan ba ita ce za ta yi masa ko wanda ya tafi da shi zai masa a je a yi dawafi da shi bai sani ba a yi sa'ayi da shi bai sani ba tare da haka manzo Allah ce yana da haji ke kuma kina da lada ita da mai za ta samu lada at-ta'awun at-ta'awun ke mutum ke ne shine fiqhu imamu nawawi a nan gurin at-ta'awun alal jirri wa taqwa sannan idan mutum ya ihrami ba zai shafa turare ba yaro bai sani ba ita ce ba za ta shafa masa ba ba zai yanke farce ba bai sani ba ita ce ba za ta yanke masa ba ba zai aske gashin kansa ba ko ya yanke wani abu har sai ya je inda ya riga ya yi tahalluli kenan duk ita shi bai sani ba ita ce za ta yi masa kaga shine fiqhu imamu nawawi na at-ta'awun din kenan da yake nake a karkashin wannan hadisi wa nabi musa al-ash'ari radiyallahu anhu hadisi na karshe kenan عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين متفق عليه تو ina yan aike wanda ake aiken ku ubangida ya aike ka ko kai zakka gidan wane ko kai haji na azumi gidan wane ko ragon layya gidan wane ko atamfa gidan wane ko dai wani alkhairi gidan wane ko karaba wasu wane wannan hadisin nasu ne an har karba hadisi da gafin Musul ajiyar Allah ta kare da a gare shi manzo Allah sallallahu idan an ce alkhazin mai tsaron taska storekeeper yaron gida kenan domin yaron gida ko ba ba shi ba kulli ba ai ya zama amintacce ne an amince masa da aka ce zama yaron gida wanda aka ba shi gadi an amince masa da aka ce zama yaron gida al mai tsaron taska almuslimu wanda yake musulmi al’aminu amintacce mai ke nuna amincin alladhi yunfizu ma umira bihi wanda yake zartar da abin da aka yi masa umarni da shi ga kaza kai wa wane naira dubu daya zai je kai wannan dubu daya ba zai tsaya ya dauki dari daya ba ya bayar da dari tara ba zai dauki dari biyu ba ya bayar da dari takwas ga buhun shinkafa guda biyu ko uku kaiwa ne zai kai buhun shinkafa nan guda biyu ko uku daidai ba zai rage ɗaya a hanya ko yi kaza ko yi kaza ba ga kaza kai wasu wani da wani komai zai kai daidai yunfizu zuma umira bi fa yutihi ya bayar da abin nan kamilan cikakken sa muwaffaran daidai wa daida ba rigi ba kari tayyibatan biha nafsu kuma yana mai walwalar zuci lokacin da ya sanda sakon baya jin haushi an aiko mu kawo mu ba a ba mu ba <laughs> sai damu fa yadfa'uhu ila allazi umira lahu sai ya bayar da abin zuwa wanda aka bashi umarnin ka kai masa to duk menene sakamako manzo Allah ya ahadul mutasaddiqina daidai yake da wanda ya fitar da zakar ladan ahadul mutasaddiqina ɗaya daga cikin masu sadaka ne shi ma shi fa dan ake ne kai waye aka ce shi ma ya fitar da zakka ba ya kai zakka ne ba ya fitar da ita ya kai sadakatul fitar daidai ya fitar da ita ya ba da sarkar yau da gobe daidai ya fitar da ita ya kai ya kai kaza an ba shi tukunci ba ba shi ba in dai dai da niyya to ya dace kisa malamai suka ce ka duba sufofin alkhazin yace ba wannan ne abin lura ba dan alkhazin inda su kifa ne inda yaron gida ne zai iya zama arzi zai iya zama kafiri to ba wai dan kawai yana yaron gida ba dole sai ya zama mai almuslim dan kafiri ba ya da niyya ko da yayi aiki aikin alushe dan in yayi niyyar ba dan Allah ba ita kuma niyya ita ce aiki wa ma umiru illa li ya'budu Allah lahu din to shi babu niyyar na kafiri sai kuma aka ce al-amin amintacce kaga sufa ta biyu bayan ya zama musulmi ya zama amintacce baya cutar mai gidan baya cutar wanda aka tura baya cutar kowa abin da duk mai gidan sai ba shi daidai yanzu yau wannan shine abin da aka rasa da wuya ka samu yaron gida ɗari bisa ɗari ya riga ya tsarkake niyyar sa tsakanin da uban gidansa sawa'un mace ne ko namiji sawa'un direba ne sawa'un direban mai gidan ne a direban hajiya ne a direban tuka yara ne kai su makaranta a wanda za a aika ne ya sayo kaya wanda zai wuce fa ne wanda zai sayo bukatun gida kowa da irin nashi biyar idan wanda yake kawai direba zai tuka mota aiki zai kai ta gare da in ba ta lafiya ko to shi kenan dukkan zai je da ka aiki kuci ko a rubuto rafi na babu gaira babu dalili ba shi zai je sha mai ba a sha mai na ɗari biyar a ce ya ce a ba shi rasiti a ce rubutu ka ka san akwai yan gidan mai wanda su kuma sun fi kowa barna in ka ce ba na sai sai ba ka rasitin yan fi rubutu kinga sun daga dama ko na ɗari biyar aka sha idan kai ka je ka rubuta ɗari tara ka rubuta dubu ɗaya da ɗari uku su ba ba abin da musu takarda kawai suka baka wallahi sun yi ta'awuni akan barda ranar tashin kiyama daidai suke daidai suke da juna ranar tashin kiyama ko ka rubuta ita ce na kake so in rubuta maka ya rubuta kaza duk daidai suke ranar tashin kiyama wajen barna to ka duba yanzu irin waɗannan ababen yau sun zama halin auren mutane ba a jin komai babu yanda za a yi yanzu kai ko kai kai motar ka kai da kanka wajen makaniki ba dukkan makaniki bane mai tsoron Allah wanda zai je so maka yayin da duk diyarka sai an tsora kan kowane abu da za a saya sai an tsora maka waɗansu kuɗi na daban haraji na babu gaira babu dalili baka san hawa baka san sauka ba kuma ka biya shi kudin gyaran sa kuma so ke ka sai ka gode kuma duk da ya ce ka kuma sai ka gode in ma kace a ke dan ganin ko ne zaka je wajen makanikai da kanka a je da kai wajen sayan kaya ai bakin su dai da wannan mai sayar da safaya fatu bakin su dai yana ganin sa hada ido da zasu yi zai masa yare da ido dan iya siya da ido zasu yi kai ko so sa kai yayi ya riga ya san me yake duk sun san juna dole farashin da zai baka sai ya tsora wannan na wannan makanikin kai ka bayar da kuɗin daga baya bayan kun tafi makanikin ya dawo ya karɓi nashi saboda in bai mata haka ba shi kuma gobe zai zama kawo masa customers ba kaga lalace wurin mutum din mutum yanzu wannan in ba shari'a ba me zai gyara maka banda wannan sayar ka je wurin yan gyaran ka je wurin inda ake sayar da motoci ka je wajen inda ake sayar da mashina idan ka je zaka sayi mashin ka dafa Vespa ka dafa Suzuki irin waɗannan dai masu sayarwa yan tawaris sunna mutum nawa za su zo filayi wajen mutum daya biyu uku hudu biyar ko goma eh ba iyaka shi mai mashin din da zai sayar maka zai sa maka farashi da gwargwadon yadda zai fitar da kudaden waɗancan mutanen banzan masu zaman wuri wallahi wuta suka ci balbal haramun ne wallahi wallahi tallahi haramun ne ko wurin yan mota ko wurin yan mashin to haramun ne kawai tsaya wannan ya kama wannan ne kuma na kama wannan wannan ne kuma na kama wannan mashin inda farashinsa za a sayar maka shi dubu talatin sai kai dubu arba'in da biyar kuma wannan dubu arba'in da biyar din shi mai mashin din bai zama ce mashin dina ne na cinye dubu arba'in da biyar bai ba dole ya tashi dubu sha biyar ya ba waɗannan masu zaman banza da wani dalili suka karba me suka yi aka ba su kai fa ta'khud biduni an tu'tiya iwadan dan me za ka karba abu baka bayar da fansansa ba dan me da wata hujja cikin Qur'ani ko hadisi haka idan ka je wajen motoci haka ne in ka je wajen yan mashin haka ne duk ba haka mujtama din mai yanzu waɗannan wani wazi ne zai gyara su in bai shari'a musulunci ba me zai gyara maka su kuma ya samu kudin wannan na haramun kuma da dare su kamar haba ya je ya zauna a gindin dan daudu su cinye shi da karuwa ya taso ya fita ya fara bai sallar isha ba bai zikiri bai kwanta barci yana muda ya mafarki zai tashi bai tashi karfe tara ya tashi kamar dan kwaya ido duk ya bubulje ha kuma zai je saki zauna wajen yan babura ko wajen yan mota yana jiran waye zai zo yan mota ko mashin a yi irin wannan rashin mutuncin a haka har zai mutu a dauki gawar banza a ji a kai rami bai san addini ba bai san rayuwa ba bai tsina komai a rayuwarsa ba sai kayan magana sai kana mana bakin ciki baka san baki baka san rayu rayu da haramta zaka je kai bayani a lahira wallahi sai ka je wannan wurin kaga abinda idan ka zaka kamar kai kuka komai fa kowane bangare na rayuwa haka ake yi fa haka fa miji gaba daya wannan kala zubar ba shi zaka je ganin arna suna ta kaskace ba suna ta tace ba wallahi Allah baka wallahi in ba haka ba wani arna da zai ce mana na kuma wallahi babu shi amma wannan rayuwar waye zai ta ko dabbobi a dajin Allah ba za su yi irin wannan rayuwar ba irin wannan rayuwar sarkin kirki sarkin mutunci wai kuma har kallema wani yana kama da watan kalle da yan ayaba yan wannan su ma da nasu kuma su ma wata duniya ce daban wata kai kuma baka sani ba idan kai hakuri kawai idan aka kawo leman yadda zai arha da yawa sai a jirgi a ki sakin shi ga mutane ko da an kawo mota uku sun yadda idan an zo ajiya mota ɗaya ta lalace ta rufe su jefar don wannan biyan su ninka farashi wa mutane sun yadda da wannan dan mota ɗaya ta lalace ba hasara su kai ba illa iyaka leman da ke can wurin inda ya tashi akan naira uku uku yanzu za su mai da shi naira biyar biyar ko naira takwas takwas ko wani lokacin har ya kai goma ba abin da ya dace su so suke dama yayi kaɗan dan ya fi tsada sama da in sun sake shi da yawa zai arha haka idan ka je wajen yan doya haka idan ka je wajen menene haka idan ka je wajen masu sayar da gero da menene sai ka sayo buhu rigiza kwano arba'in na masara idan ka zo ka juye kwanon 40 nan da summa da sosuwa da totuwa ta ta masara da yashi da ƙwanƙwalaki eh, da gwangwanin rock da wata tsiya da gwangwanin madara idan ka wata ga ya zama kwano bakwai an cika kwano uku ko kwano hudu galibi haka yi saboda mai idan an zo an tara masarar akwai waɗansu wanda idan an tara masarar a ƙasuwar tabarma an shimfiɗa kafin a mayar da ita buhu duk an jure ta bayan an ji an so a kawai sa rinka ɗebo yaki bokiti bokiti ana haɗawa cikin masarar duk a ta da. sai ya garwaye da masarar idan an sa bokiti garko ko bokiti da Allah zai baka kwano nawa inda kenan buhu 37 da bakwai ne aka tsaya sai ga yanzu ta kai buhu 40 bayan an bayar da duk da kasa a ciki kai sai in ka je ka zazzage za ka kasa duk a ciki da yaki da totuwa da wacece da wacece da tsumma da kwankwala da gwangwanin rob da gwangwanin madara da waye duk a ciki sun girman Allah ya za a yi musabu arziki ya za a yi abinda da muke samu ya albarka muna irin wannan rayuwa ya za a yi albarka kuma mai irin wannan babu abin da ya dame shi kawai ya ci ya sha ya yi sutura da daraja ya kwanta ya jima'i ba abin da ya masa ya sha masa kai wace irin rayuwa ce wannan الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين كذا ما أمانة كوشي وبنجي كان مكبا دي با كيف تنسيها باب ليسي كيف تنسيها Allah ni dai tsare maka amana tsakanina da Allah ba zan hayince ka ba cikin ahalinka ba zan hayince ka ba cikin dukiyarka amma ni ma hakki na ya kamata rika fitowa kan kai ya kamata ni ma a kula da ni kar ka ce dan bai kula da kai ba ko ya hayince ka bari karama illa ya ka sai ka rabu da shi sai Allah ya musanya ma da wanda ya fi alkhairi in dai mai amana ne kai ka kyale wannan dan yana zaluntar ka ka samu daman karama ba karama ba ka kyale shi da Allah wallahi sai kaga Allah ya musanya ma da abin da ya fi alkhairi amma idan ka ce kai ma za ka rama sai ka shiga sai ka shiga sai ka shiga to ka fada cikin zalunci ba za ka iya daina ba za ka iya tuba ba ka tafi kenan sai da hali dan karshe in yana maka dan kadan kadan ne shi ya makale maka albashin ka bai fito kan kari ba ko wata matsala ta same ka irin yadda wadansu masu arzikin suke yaron gida naira dubu daya naira dubu daya dari biyar ga shine albashin su direba ko waye da sauransu matar su ta haihu ta ce to ai sai an baka rance daga baya a daga farkewa cikin albashin ka zai sai rago idan ka sai musu rago hasara kai baya da lafiya zai je asibiti za a baka rance daga baka farki a baban sa zo daga kawai mahaifin ta zo daga kawai duk dai wannan sai dai a baka rance da a farki daga cikin albashin sa dole ki take a su dole ki damuwa security ka ne bashi saboda ya san ka ya san sirrin iyalanka ya san kaza ya san kaza ya san kaza na gidanka in ba ya da tsoron Allah bayan kun rabu zai iya hada kada bara zai iya hada kada kaza zai iya kaza zai iya kaza to duk wannan ba wai ina cewa ku yaran gida da za ku ga wanda mummunan mu'amala daga waɗansu cikin iyaye gida shi ke ba da dama ku zalunce su ba duk wanda ya zalunce wani sai Allah ya yi da shi gobe kiyama ya masa tsari duk wanda ya zalunci ni sai Allah ya tsaye da shi gobe kiyama ya masa hisabi manzo Allah sahabbai suka tambaye shi za a yi wani zamani mu samu azzaliman mutane suna zaluntar mu musamman shugabanni suna cutar mu suna mana kaza suna mana kaza me za mu yi manzo Allah ce haƙƙin da ke kanku wanda suke da shi a wurin ku ku ba su na ku ne ma a wurin Allah haka manzo Allah ce na ku ne ma a wajen Allah to mutane su ji tsoron a nema wajen Allah sannan kar su dauka wa ai sun sha ba za a kai su wajen yan sanda ba saboda su suna da kuɗi za su iya buga waya da kowa suna da connection suna da tsiyaci kuma yaron gida ne direba ne wulakantacce ne ba kowa bane ba ubangijin ka dai shine na kuma guda ɗaya ne kuma yana kallon kowa irin takun ta tsaye wallahi tallahi da manzon Allah ya tura ma'az bin Jabal kasar mana ai shugaba ne sahabi ne bai ne ga abin da zai zakka zai karba daidai da wajen zakka idan za a karba ta tsaka tsakiya ake karba kar ka je zaka fitar da zakkar dabbobi ka fitar da mai cin abinci da yawa dan tana da amfani a garki ko mai nono da yawa ko mai yawan haihuwa kana da amfani a gaske ka zalunci mai mai dukiya kar ka je ka dauko irin kafin zuludin nan ka zalunci talakan da zaka ba sai ka dauki mai mutawassit tsaka tsaki idan ka dauki wannan babbar kai zalunci annabi yi wa iyyaka wa kara'im amwali ka kiyaye dukiyoyin su masu daraja in ka je fitar da zakar dabbobi wanda ta da'awatul mazlum ka ji tsoron wanda addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun ba hijabi tsakaninsa da Allah duk wanda aka zalunta addu'arsa ba hijabi tsakaninsa da Allah sai Allah ya ansa idan ya roƙon sai ubangiji ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau da hin na rantsi da izzata da buwayata sai na taimake ka ko ba yanzu ba saboda haka sai mu shiga sai sai mu idai batun lahira fa ba wai tatsuniya bace ba ta zo mu ji ta bane gaskiya muttafaqun alaihi wa fi riwayatin allazi yu'ti ma umira bihi wanda yake bayar da abin da aka umarce shi wa dawatu al mutasaddiqina bi fath al wato an kawo shi da yawa kafin fataha a ce al mutasaddiqaini wato da shi da ubangidansa kenan kamar sun yi sadaka kenan ma kasar nun wato tare da yawa nunin kasar ala tasniya sai zanto musanna ne wa aksuhu ko kuma akasin haka wato kaga akasin haka shine wato ainihin qaf wato sai zanto an masa kasra kenan wato ainihin nun kuma ai mata fataha kenan alal jam'i bisa ga cewa jam'i ne wa ma sahihun ko wannan sahihi abinda muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya kiyaye